ashirin da ya gabata mun kwana ne inda muka je yadda gwani ya yi shaye-shayen kayan mayansa da kuma cikin wannan yanayin ya ce na aika aka yi min sallama da alhaji nureni sai kuwa ya fito da fara'arsa muka gaisa ya yi min jaji ya kuma yi min jirwayen nasihar halin da ya ganni na dai zuba masa na mujiya ina ta neman gaɓar karyawa sai kuwa ya zo da ita da ya ce akwai kayanka da muka dan tattare na bayar da wani karamin ɗaki a nan cikin gida an adana maka su sai na karkace baki da shaƙaƙƙiyar murya na ce e ai su na biyo kuɗin nan ma na cikin banki su za a bani wani kuɗin cikin banki ya tambaya cikin zargi na sake amsawa cikin gadara da rashin kunya E, a ɗakin innata akwai wani bankin katako da muke tari ni da ita mun tara kuɗi masu yawa a ciki rannan muka kirga su na mayar da makulli na rufe su kawai ma za ka ban duk sauran tarkacen ka rike ni yanzu ba gida ne da ni ba mai zan yi da shirgi ya ce wasa-wasa muka fara hargitsa unguwa jiri na jana amma ban fasa sheka tijara da ɗiba albarka ba wadda ban gane ƙarshen ta ba don hankalina ya bar jikina ban tashi farkawa ba sai goshin asuba na ganne cikin wani ɗaki wanda bai min wahala gane cewa a cikin sal nake na ofishin 'yan sanda ba wajen ba bakona ba ne don ta kansa ne ƙaddarar zama na tantiri ta fara yi min gwaji tunan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba nan fa na fara ƙoƙarin cilla zuciya ta baya don ta tuno min abin da ya faru har na sake dawowa nan amma hakan ya gagara na tuno dai kawai na je wajen nure ni neman haƙƙi na wanda bariki ya zana mun to ko nasir ne ya dawo duniya yanzu ya sake nemo min muhalli a nan ni yanzu na ji daɗin duniya ba na ƙaunar irin wannan rayuwar ta zaman sarƙa saboda haka na dinga ta ƙarƙarewa ina rusa ihu ina neman ba'asin a zo a faɗa min abin da na yi aka kawo ni nan ina haɗawa da cika bakin lalle in ba a zo an sake ni ba zan banka wa ofishin wuta amma a banza babu wanda ya zo ya bi ta kaina dole don kaina na gaji na yi shiru cikin jiran tsammani sai da gari ya waye haske sosai don ba zan iya kiyasin lokaci ba sannan wani gabjejin ɗan sanda ya zo ya buɗe ni yana mita cikin yamin kurari kai tantiri ne ko to za ka ci gidanku da gaske ina kallonsa cikin toshe hanci don ya san lallai hamamin barasar da ke tasowa daga makogaransa ya iso min na ce masa Ani ba ni da uba Naga haushi sosai a fuskarsa kamar ma zai kife ni da mari ya ce eh na tuna kai dan iska ne kawai ko iska ai ya gare shi falkuwa a duniyan nan kai ma ɗansa ne na rage kusancin da ke tsakaninmu ta hanyar janyewa baya ina kunkuni kai me ka ce ya labai wai mene aka kawo ni nan na basar da waccan magana za ka sani zo mu je yi gaba yana ya fito ne muka fito aka saka yana a bayan kanta yayin da na shiga baza ido ina karewa mutanen da ke gaban kantar kallo kabiru ne tare da abokanmu uku sun yi tsab da su cikin manyan kaya tamkar wasu masu mutunci sannan da 'yan sanda uku na shaida dpo don yana da mu'amalar da ba za a manta da shi ba mutum ne mai kirki mai nasiha kuma mai ketatawa ga masu laifin da ba su da gata shi ya dinga saya min abinci a zuwan da na yi a dalilin nasir bayan shi akwai yaransa biyu ɗan giya da ɗaya da ban taɓa ganinsa ba sai yau ko zai yi kirki ko zai yi tsiya shi ya sani lokaci ya nuna daga gefe zaune a kan benci kuma alhaji nureni ne wanda na ganshi wujiga-wujiga da raunuka a fuska sun sha dressing da kuma ratayayyen targaɗaɗɗen hannu guda sai a lokacin na ma kwanyata ta fara shinshino min cewar tamkar na yi faɗa da alhaji nureni a jiya ko sai dai ban gazgata sosai ba don haka na tafi a tsammanin cewa kawai hatsari ne ya afko da shi daga bayan kanta na ɗaga murya na ce alhaji mota ce ta auna ka ne sai na ga kowa na kallo na yayin da suweto ya ɗora hannu a leɓe yana yi min alamar na yi shiru ni kuma tamkar wani ɗiba hauka bana kawai sai na sake fallewa a takaici ma wai don allah ranka kai daɗe mene aka kawo ni nan karab na rimiya amsa ciwonka ne ya tashi ka je kai wa alhaji aika aika gwani duk da dai laifinsa ne inda ya ba da kuɗin ko ciwon ya motsa ai ba za ka je gidansa ba muka katse na rimi a lokaci ɗaya ni da dpo ni na ce wani irin ciwo na kuma dpo kuma ya ce wani irin ciwo kuma kai waye baka izinin magana dpo ya juyo ya tambaye ni ya ƙuri ranka ya daɗe dole na sa ido ana ta faman rubuce-rubuce da zantuttukan da na kasa gane makomarsu duk abin da suke faɗa daga karyar da muka ƙirƙira sai abin da ban san da shi ba amma dai na gane an ce ni ne da alhakin raunukan da ke jikin alhaji nure ne kuma na je neman ya biya ni kuɗin da na bari a cikin gidanmu ne sannan su kabiru sun zo da katin asibitin mahaukata wai ina da matsalar kwakwalwa. kuma jiyan nan na sha maganin da ya kamata a ce da daddare na sha shi sannan na sha fiye da adadin da likita ya tsara mu wannan shine dalilin da ya sa tunani na ya kubce min hannai aika aikar da na yi sun kuma gabatar da takardu sosai tare da neman afuwa a ƙarshe dai aka nemi jin ta bakina nima sai na goya musu baya na nemi afuwar. ban san me ya shiga zuciyar alhaji nureni ya ladabtar da ita ba sai gashi a tashin farko ya gazgata mu kuma ya yi min afuwar duk da wannan kirkin nasa bai hana nura aljan karkace kai ya ce da dpo amma ran kai daɗe da allah ka sa baki ya ba shi kuɗinsa gudun sake afkuwar hakan a gaba ka san allah ran kai daɗe ban san da wata magana kuɗi ba alhaji nureni ya tare shi cikin laya dpo yana cewa kallon fuska ta cikin nazari sannan ya jefa min tambaya kai gwani kana da makudan kuɗi irin waɗannan ka bar mahaifiyarka ta mutu kar ka manta fa a nan wajen ka bani labarin halin da ka samu kanka a sanadiyar ciwon mahaifiyarka kai tsaye na amsa masa cikin yanayin tabbatarwa da dakewa na ce inna ta gargaɗe ni da kada na taɓa kuɗin saboda gudun wulaƙancin da muke fuskanta daga gare shi da ya matsa lalle sai mun tashi mun bar masa gidansa a cikin wannan sati to ciko muke nema na kama hayar wani gidan washin labai a doka ma ya kamata ya kwashe mana kaya ba tare da san hannun hukuma ba in ba kawai ya yi niyyar ya cuce ni ba dpo ya kalli alhaji nuraini da alamar tambaya alhaji nureni ya sake cin laya billahi lazi la ilahu illa huwa sharrin su ne ranka ya daɗe saka mun kawai zai yi da shari. dpo ya juyo zai yi magana da ni na ce na rantse da allah ranka ya daɗe ba zan iya barin maganan nan ba kawai ka tura mu kotu na marerece masa na faɗi hakan ne don na yi wa alhaji nureni tsohon sanin gudun zuwa kotu don ya taɓa bawa manyan yara hayar gida da bincike ya zo aka kama shi tamau da zargin yana cikin 'yan tawaye ya sha ɗaurin shekara a gidan wakafi cikin ukuba mai tsanani da zaton hukuncin kisa da ƙyar ya samu kubuta amma ya gamu da tambari da bacin suna a kotu to tun daga nan ko hanyar kotu baya ƙaunar bi sai ma ka cuce shi ta dalilinta don haka ni ma na san kafa sai ga shi kuwa na yi nasara ya ce ba komai zan biya kuɗin amma ban yafe ba duniya da lahira ya faɗa cikin tsananin gumi da jimami ko kaɗan sai na ji zuciyata ba ta damu da allah ya isarsa ba alhalin da ni nake saken haƙi ko da ni ke da gaskiya inda za a nuna min allah wannan ya ƙara tabbatar min da cewa lallai duniya ba ta da tabbas fatan da mutum ya kamata yi bai wuce ko Allah zai kwace masa komai to kar ya kwace masa kalmar shahada ba to bayan shawarwari da zube sharuɗa aka yi min tsakani da alhaji nureni ya je ya kawo min kuɗi da mota ɗauke da ragoyar kayana da suka adana aka raba mu da juna duk da dpo ya yi iyakar ƙoƙarinsa na mu gaisa kar mu kullaci juna amma alhaji nureni ya ki hakan kamar yadda ni ma na ƙi cikin tawa zuciyar wadda ta ƙudurin niyyar inda ta sami dama sai ta sake cutarsa to muka dawo gida aka zube kaya a wani tsohon ɗaki a cikin gidan su kabiru abokai na ta murna kuɗin da aka samu yayin da ni na kasa shiga cikin wannan murnar dalilin ganin kayayyakin inna waɗanda suka tuna mun da zafin ciwon rasa ta da na yi sai a wani lokacin na fara jin nadamar halin shaye-shayen da nake neman jefa kaina ga kamar ban yi wa tarbiyya ta adalci ba don haka na fara wasu wasin na zarce ko kuma na ajiye kafin na zaɓi abin da zan zarta tuni waɗanda suka riga suka zaɓa wa kansu sun cinye kuɗin da na damfare wa alhaji nuraini ba su bar min ko sisi ba wato su suweto to na kwashe sama da sati ban yanke shawara abin yi ba amma daga wannan lokacin ba gaira babu dalili sai lalurai suka sako ni a gaba yau ciwon kai mai tsanani gobe ciwon kirji jibi ciwon ciki gata ciwon haƙori kai cututtuka dai barkatai da a da ban ma taɓa yi ba sannan ga da yake yawan damuna sai zamana lafiya ta yi matuƙar min ƙaranci sam-sam azancin zuwa asibiti bai zo min ba don haka na ci gaba da neman magungunan da za su kwantar min da waɗannan cututtukan a ƙashin kaina amma in na sha maganin wannan ciwon gobe da wancan ciwon zan tashi wata rana da hantsi a karo na biyu sai kabiru ya ce min kaƙi cin biri ne fa kana cin dilago ne kaƙi shan kayan caji kai tsaye don gudun karya doka wannan shan magungunan ma ba tare da izinin likita ba duk saba dokan ne kuma shi ma nau'i ne na shaye-shaye na tare shi a fusace haka na ce maka ba na son karya doka ta ci gidansu dokar yana dariya ce ni ma abin da na gani kenan ai amma ka san matsalaka na girgiza kai da ka daure ka zarce duk za ka rabu da waɗannan matsalolin na share tanka shi saboda tsakani da Allah ko tuna yanayi na bayan shan kwayoyin ba na son yi yanayin ba mai daɗin tunawa ba ne sam bare bayar da labari ballantana kuma na sake shigarsa amma dai yau da gobe dalilin magance matsalolin da na fuskanta a dalilin shan kwayar sai da suka mayar da ni cikakken ɗan caji wato ina ji ciwon jiki na kan sha kwayoyin a jigarau matsakaicin awo su yi min aikin ciwon jikin ya tafi gobe in na sake ji na sha matsakaicin awon sai su ƙi min aiki dole sai na ƙara awo daga haka har na kai ga sai ƙwayoyi goma ke iya rike na a rana amma sai ƙarfi ya yi min yawa na kasa bacci don haka nake neman maganin bacci shi ma dai irin waccan hanyar na bi ta shan matsakaicin awo ina ƙarawa har na kai ga matakin da sai na sha kwalba guda kullum sannan idan dai ina zaune garau to na dinga fama da tunani mara daɗi kenan tuna wancan tuna wancan sai na dinga jin tamkar zan haɗe zuciya na mutu maganin wannan kuma aljan ke kawo min kwalba ko hoda na shaƙa nan take sai na ji bani da sauran wani bakin ciki a duniya sai bayan awa hudu ko biyar sannan zan sake komawa a halina na baya a zatona wannan kawai magance matsalar da nake ciki ce ba wai shaye-shaye ba ashe tuni labari ya kai inda ya kai ni kwallon tantiri ne a harkar daga kwalba da shan kwayoyi kayan hayaki ne kawai ban kware a kai ba ban ma sake gwada su ba tun da na sha uban tari da ciwon kirji ban gane hakan ba sai da na fara tsantar sababbin canji a cikin halayyata na dawo mai zaman shiru a wasu lokutan wasu lokutan kuma mai ɗan karen surutu mai ma'ana da mara ma'ana sannan na zama mai ɗan banzan zafin rai da abin faɗa da wanda ba na faɗa ba duk sai an tsince na ana faɗa da ni kai a wasu lokutan ma ni a daidai nake yin magana fa da mutane amma su sai su ce ina daga musu murya da mazurai abu ɗaya ne ban a rana ya faɓa wato yawo da wuƙa a kogo shi ma bisa shawarar kabiru ce da ya ce zafin kaina ya fi na kowa yawa in an banne da ita za a gaɓana to haka dai da daɗi babu daɗi rayuwa ta ci gaba da cakuɗa min sababbin abubuwa suka yi ta shigo min ibada ta dinga min nisa tun ina haɗa sallar yini guda na yi a lokaci guda har ta zame min sai lokacin da na samu sukuni nake yi bare ma a kai batun azumin nafila wanda dama can ni ba gwanin azumi ba ne sai in inna ta matsa min da maɗauka tare sannan nake yi kullum bukatun kuɗi na daɗa ƙaruwa gare ni da ƙoƙarin son samun su ko ta wace irin hanya da son wanzuwa a duniya ta na fara da buɗe ɗan kes a nan kan layin shiga unguwanmu yau na yi gyaran rediyo gobe kuma a sake fenti ya zama na gyaran fitila jibi na koma mai gyaran janareto ba jimawa na fara rikici da mutane in na karbi kuɗi to gyaran su ya sha ruwa kenan sai dai su gaji su ɗauke kayansu ko ma wani a cikin abokai ya sace da abun ya kai gargara nima da kaina injin janareto uku na sayar na canye kudin aka kai ni bayan kanta suka biri suka yo beli na aka zauna aka sasanta tsakanin mu ni da mai kayan ta hanyar cewa na dinga biya a hankali a hankali shi ma din daga ƙarshe sai gajiya aka yi aka bani da ƙashe dole wannan sana'a ta gyaran janareto ta tashi na koma ɗan buga-buga na wani lokaci yau ni ne wajen su suweto gobe ne ne gidan wankin mota na sace batirin mota aka bar oga da biya ne kuma ya sallame ni jibi ka ganni da babur ɗin a daidaita sahun mai tsautsayi gata a ganni a wajen arƙalla cinikin fili tare da jiran la'ada wata ran kuma aikin gini kai arƙalla duniyan nan babu wadda ban yi ba ko dai rigima ta raba ni da wajen ko kuma ɓanna don kwaya ba ta jiran kuɗin halak in dai ka fara ko na waye ya zo hannunka sai ka mular masa to masu robar mu kwana nan sai a dakace zuwan shiri na gaba assalamu alaikum